من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya ƙaddare mu da sake haɗuwa a wannan rana ta alhamis 15 ga watan 5 miladiya haihuwa annabi isa alaihissalamu 2014 kuma kamar yadda mun sani muna karatun wannan littafi na na riyadu salihin littafi mai tare albarka yau kuma ya Allah da za mu tashi babi na goma sha biyar wanda ke magana a kan kiyaye ayyuka waɗanda an nagari bayan an san ayyuka na gari ɗin kuma ana aikata su to a fake su a zan ka aikata su kullum kenan mutum shi karanta miyagun ayyuka shi yawaita ayyuka na gari saboda ya samu shi hita wa da muke na duniya lahiya allah shi taimake mu kuma kamin mu hurce mu ci gaba muna roƙon Allah maɗaukin sarki shi datar da mu ga abin da a daidai shi kare mu da kurakurai sannan kuma abin da du'a afiya Allah ya mu shi babu babu fil muhafazati al amali babin da ke magana akan kiyayewa bisa ga ayyuka na alkhairi shine babu na sha biyar قال الله ta'ala Allah مدوكي sarki ya faɗa a cikin suratul hadidi aya ta shidda Allah ya ce alam ya amanu shin lokaci bai yi ba ga waɗanda adda imani ma'ana lokaci ya riga ya kama ga mutanen da adda imani ta kowane hali suka samu kansu an ta kashi a ƙulubuhum cewa zukatansu ta yi tawali'u ta yi hushu'i ta ji tsoron Allah ba wani lokaci da zaka cewa kana da lokacin da zaka sabi Allah a kowane lokaci rayuwarka take to lokaci ya riga ya kama ma ka ji tsoron Allah ga zuciyarka shi na Allah ya ce alam ya anil na amanu shi lokaci bai ba ga waɗanda ka imani an ta kasha suka ta su ta yi tawali'u su yi khushu'i su ji tsoron Allah ta yi tawali'u li zikrillah ga zikirin Allah ta tuna Allah madaukin sarki ta ji tsoron sa wa ma nazal da abinda Allah ya sauka su mai alhaki na gaskiya wala ya kunu zina utul kitaba kada wa mutanen da masu imani su kasance kamar kiristoci da yahudu wayanda an kaba a taura da injila kamin zai kiwa su min kabla tun gabanin tahowa da alkur'ani. baya an ba su a taura da injila sun ji daɗi haraka ta riga ta bunƙasa fatsalat alaihimul amadu sai lokaci ya yi tsauta da su ma'ana suka samu rayuwa mai yalwa mai arziki mai kwanciyar hankali sai sun kai ta aikata mugun sabo faƙasat kulubun sai zukatan sun ka bushe saboda haka kada mutum shi zama mai saƙon Allah har zuciya ta ta wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce a cikin sura suratul wannan suratul eh, hadid din aya ta 27 Allah ya ce wa ƙafaina sai muka bibiyar bi Isa ibn Maryam da Isa ɗan Maryam bayan mun aiku su annabi Nuhu su annabi ludu su annabi salihu da sauran annabawa sannan muka bibiya muka biyo baya muka aiko isa dan maryam zuwa ga wato kiristoti na wannan lokaci wa atainahu injila muka bashi littafin injila don shi hukumci da shi gabanin isra'ilu waje allah sai muka sanya a fi qulubil ladina taba'u a cikin zukatan mutane sun kabi shi na wannan lokaci kiristoti wannan lokaci ra'afatan tausayi wa rahamatan da jinƙai rahama suna da jinƙai suna da rahama mutanen wannan lokaci wa rahabaniyata da kuma ruhbaniya aiki na yi saboda Allah kuma ibta da uwa suka kirkire ta sun ka kirkiri wannan ayyuka na tawali'u da da'a a kansu saboda su yi da'a ga Allah mutanen wannan lokaci ma katabna ha alaihim ba mu wajabta musu cewa dole sai sun yi ta ba kuma sun kirkire ta na su ma ba wani abu sun isa sun kirkire ta ba har muka waje ta ta gare su illa ga arzuwan Allah ba ce neman yadda Allah sun yi haka dun neman yadda ubangiji bayan suna tausayi suna jinkai har ma sun kirkiri wani aiki na tawali'u na saboda Allah amma sai kadara ta same su ta rashin arziki fa ma ra'awa haƙa ayata sai ya zama wannan aiki da suka kirkira tawali'u ba su tsare shi irin yadda ya kamata su tsare wannan aikin ba bayan sun aikata daɗi ya rinjaye su sai sun ka sake ta sun ka saki wannan tawali'u din kamar dai wacce aya ta sama wa ta'ala kuma Allah maɗauki sarki ya ce a cikin suratul hajari aya ta tara. wala ta kunu kada ku mutanen muhammad sallallahu ku zamo kallati kamar mace nan da na ƙazat gazalaha da take warware saƙata bayan ta kwana tana tumƙa ko tana saƙa in sahaya ta yi sai duk ta walwale saƙar ta yi kaga aikin ta yi da dare duka ya zanna banza to kada ku zama masu yi aiki alkhairi kuma ku biyo da aikin sabo ku walwale wannan aiki wato da kun aikata shi na sai Allah ya bada misali da wannan mata cewa wala ta kuno kada ku zamu kallazi na qadar gazal haga wata walwale zalinta min ba'ad quwwatin bayan ta tumke shi tumka ta kwarai an kasan sai ta walwale shi filla filla kada ku zan haka nan ma'ana duk ai eh oh bayan ta kwana saka in sahata ta waye sai ta walwale ya ka aikin banza anan to shi a misali mutumin da ka aikata aikin alkhairi sai ɗaya yammanci ya tashi na aikata mugun aiki wanda zai walwale mai aiki na alheri bayan ya riga ya yi gina wadda ta kwarai kuma ya dawo yana roshi abitai kaga abin bai ba suratul nahl kenan aya ta 92 wa qala ta'ala Allah ya faɗa cikin ah, suratul na kenan ba kamar suratul hajj da muka ci da ba wa qala ta'ala Allah ya faɗa a cikin wannan sura ta hajj din da muka samu kuskure da muka ce suratul hajj a badalin suratul nahl aya dai din ta 99 Allah ya ce wa abu da rabbaka kai annabi rahma alaihi salatu wassalamu ka ci gaba da bauta ubangijinka kada ka yanke wani lokaci kada ka yanke wata rana ko wata marra kana ta bauta Allah hatta ya atiyaka yaqinu har mutuwa ta toma shine yaqini kaga duka oh, kada shi yanke bautar ya ci gaba da yi har mutuwa ta tahu saboda haka abinda aka son musulmi in ya rika aikin addini shi rike hashi mutu kada wata guguwa ko wata kalilina ta lokaci ta taho mahi sake shi kama shirba gwatai shi ci gaba da wannan aikin har mutuwa ta iske shi duk wanda ko ga lokaci ya rikice mutane sun bijira wato gabarin ayyuka na alkhairi duk wanda ya ga mutane sun rinjaya ga aiki na sheri to shi dai ta bauta Allah har mutuwa ta zo mai shi a gama lahiya gare shi saboda duniya ga ba komi ta ba wato kalalle ta ta banza wa amma hadisu amma hadisai waɗanda ke magana akan kiyaye aiki na gari famin ha daga cikin su hadisu aishata akwai hadisin aisha wanda muka taba karantawa can lokacin da ka wuce yace wa kana ahabbu dini ilaihi wato ya kasance shi Allah addini mahi soyuwa zuwa gare shi ma da masahibuhu wanda mai yin aikin addini nan aikin na nagarta yadda wama shi na yi kullum ko da ku kullum sahaya ta waye ayatul kursi ta haka karantawa bisa ga ayyukan da haka na farilla kullum kana yi to ya a ce kana yi yau gobe ba ka yi muttafaqu alaihi an dace ga eh, madama alaihi sahibuhu madama sahibuhu alaihi abin mai shi yadda wama gayi ne wa qasaba fil babi qablahu malan yace to ai kamin wanga babu mun taba karanta wanga hadisi saboda haka ana son duk mai aikata aiki na alkhairi shi zan ka aikata shi kullun kullun shi zan ka aikata shi in na filfili na haka yi kullun ka zan ka yi in karatun alkur'ani na kullun ka zan ka yi in kana yin hizbi ko hizo lokacin duk ba wato hizbi ko kuma juzu'i kai lokacin da ba ka samu yin wannan karatun ba sai ka samu wata sura ka karanta badalin waccan wa umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala an karɓo daga umar ɗan bi allah ƙare da shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon rahama alaihi salatu wasallamu ya ce man na an hizbihi duk wanda ya yi kwana kwana ya rinjaye sai bai samu yin wani aiki na ibada wani juz'i na ibada na shi ba kila karatun qur'ani na ko na filfili na daddare ko wani istighfari na shika daddare ko wasu addu'o'i na haka daddare sai ya yi kwana bai samu yi ba mina daga dare din bai samu yi ba kwana ya rinjaye aw an shay'in minhu ko wani abu daga hizbi din na alqur'ani fa qara'ahu sai ya karanta shi ko ya aikata shi ma baina salatul fajri tsakanin sallar asuba wa salatul zuhuri da sallar azhar wato bayan sahaya ta waye sai ya aikata wannan aikin da bai da dare ba kutiba lahu ana rubuta mai sakamakon ladan wannan aiki da ya aikata bai samu yin aikin dare ba ya ranka shi da rana ana rubuta mai layatai ka annama ma qara'ahu min al-layli kamar ya karanta wannan abin da yake karanta da dare kan kuma ya aikata wannan abin da yake aikata da dare kamar ya aikata shi da dare din za a bashi ladar wannan aiki din rawahu muslimu muslimu ya ruwaito wannan hadisi saboda haka idan kana wani aiki na nafila na nagarta ba ka samu yi ba to ya kamata ka ranka shi ko da rana ta yi saboda ka riga ka wajauta ma kanka shi kada ka zan kamar kiristoci da yake ifta da uwa sun kirkiri aikin tawali'u amma fumara a haƙar'ata sai zan sun kamance sun ka saki don mai faɗa alhamul amur wato lokaci ya riga ya ja sun samu walwala fa kasar qulubu sai zukatan sun kinkashe sun kamance da ayyuka alheri wani abdullahi bin amr bin al-as an karɓo daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu ma Allah su kala ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wato eh, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini inji shi abdullahi dan amur ya ce annabi sallallahu alaihi ya taba ce mai ya abdullahi ya kai abdullahi dan amur. la ta kun mislu fulanin kakka zan kamar wani kakka zan kamar wani sai ya ce mai kamar wani wancan ya faɗa mai wannan lokaci kana ya kumu laila saboda shi wannan wani inda da an ka ce kashe zan iri ne ya kasance yana sallolin dare na nafila fata ka kiyama laila shi na shina sai ɗaya bari sai annabi ya ce to kai Allah kakka zan iri ne kakka fara aiki alheri ka bari ka ci gaba da muttafaqu alai an dace da hadisi wani aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah ya ƙara da ita kalar ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kasance idza fatatuhu salatu min al-layli in sallah ta kucce mai da dare min waja'in saboda wani rashin lahiya aw ghairi ko wani shagali wanda ba rashin lahiya ba yasa bai yi shi ba da dare sallah min nahari zai sallaci wannan abin da yake sallah da dare da rana sai shi sintai asharata raka'atan sai shi raka'a goma sha biyu dama shi na raka'a goma sai shi wuturi da guda sun zan goma sha ɗaya to in sahaya ta waye mai shi sai shi wato raka'a goma sha biyu tunda rana ta riga ta haihu. rawahu muslimu muslimu ya riga ya ruwaito ga hadisi kaga wannan babin kenan shi na bamu bayanin cewa mutum in yana aikin alheri dama shi tsare kuma shi gaba da yi kenan mutum shi samu aiki wanda asa sauka garai wanda shi ka iya shi zan kai kamar azkaru sabahi wal masa'i babun fil amr bil muhafazati ala sunnati babin da ke magana akan kiyaye aiki wanda an sunna wanda annabi rahama alaihi salatu wasalam ya aikata ko ya ce ayi yayi umarni ko kuma ya tabbatar wa ada bi hada ladubban da aka bi wurin aikata aiki na alkhairi kenan abinda Allah da bi abinda annabi ya yi shi na zaka kada ka yi aiki wanda annabi bai wani umarce ka saboda jin kumya ta ko saboda tsoro nai ko saboda sun abi nai ka aikata aikin da annabi bai ce ka yi ba qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wa ma ata kuma rasulu duk abin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya taho muku da shi na shari'a ya ce muku gashi fa khuzuhu ku rike shi haka zalika duk abin da annabi rahama alaihi salatu wasalam ya raba na ganima ya ce kai wani gana ka kai wani gana ka kai hankuri ka an sai ka bari haka nan wa ma na an duk abin da ya hana ku gare shi ya ce ku aikata shi ko ya hana muku na ganiman nan fanta ku hannu ku wadatu da abin da an ka baku ko kuma ku wadatu da umarnin da an kai muku na aikin alkhairi suratul hashari aya ta bakwai wa ta'ala kuma Allah ya ce a cikin suratul najami aya ta uku zuwa aya ta hudu Allah ya ce wa ma yantiqu an hawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam magana da ya faɗi ba son rai a cikin ta duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi addini na wajibi na aiki da shi in huwa fa komi na ba abin da yake faɗa illa wahayin ce aike na yuha da anka aiko mai Allah ya aiko mala'ika jibrilu ya kawo mai wannan wahayi ko kuma Allah shi aiko mai wannan maganar ko wannan aiki ta hanyar ilhami wa ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce a cikin suratu al imrana aya 31 ƙul ka ce musu kai annabi rahama alaihi salatu salamu in kuntum tuhibbuna laha idan kuna son allah kun ce masoya allah kuke idan kuna son allah nan fattabi'uni sai ku bi ni abinda na aikata ku aikata abinda na ce ku bari ku bari kada ku ƙara kada ku rage idan kun ka bi ni yahubi kuma Allah sai Allah ya so ku wa ya gafir lakum dhunubakum sai higa ta muku zunubanku tunda kun yi da'a gare ni ba ku mai shishigi ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul azabi aya 21 laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lallai koyi kyakkyawa ya zama muku a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi za ku koyi wurin magana ku da wurin aikin ku da dukkan abin da za ku yi to da manzo Allah za ku koyi ba da wani ba kuma ana koyi da mutumin da ya koyi da annabin rahama alaihi salatu salamu saboda da'a ta da ya da Allah ya tsaya ga shari'a sai an kai aiki irin wanda ya yi to wannan da'a na ga Allah da'a na ga annabi liman kana da jullaha ga wanda ya zai yana kauna haɗuwa da Allah lamu lahiya wal yawmal akhiri kuma yana so ya gobe alkiyama da kyakkyawan aiki wa qala Allah ya ce cikin suratul nisa'i aya 65 falawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la nuna duk mutanen duniya ba su zama masu imani hatta yu ka sai sun nemi ka zama masu mai hukunci wato fi ma shi jarabai nahun ga abin da ya gudana tsakanin duk abin da ya gudana tsakanin sai in ka zan kai a mai hukunci tsakaninsu. ma'ana idan suka samu jayayya to sai a zanna adiba mi Allah ya ce mi annabi ya ce sai a tsaye da hukuncin nan ga inda Allah ya ce duk abin da Allah ya ce wanda adda haƙe wanda ya daidai da abin da Allah ya ce shi na za'a ba haƙe nan wanda ya zan shari'a ta hana mai haƙe nan shi kuma sai a hana mai idan an kai haka an sa annabin rahama alaihi salatu tsakiya kenan mai hukunci lokacin da kuma yana da rai kuma baya wanda zai isa hukunci sai dai a taimaka annabi hukuncin nan don ba a shiga gaba gare shi sannan kuma idan lokacin da yake dare yanke hukuncin din ko kuma an ka yanke hukunci wanda qur'ani ta yi magana ko hadisi annabi rahma alaihi salatu ya magana to sun mala ya jidu fi anfusihim harajan sannan ba a samun kumci a cikin zuciyarsu na rashin yadda ko kuma cewa an ci amana su mai ma kadaita ga abin da ka hukunta musu wai sallimu suna miƙa waya tasliman miƙa waya saboda haka duk wanda ya san haƙe ba nashi na ba kashi wahal da mutane shi ta jan abubuwa shina ta wahal da mutane kuma ya san abu ba nashi na ba don Allah shi mika abin nan ga mai abu shi huta shi a zaman lahiya gare kuma in yace bai yadda sai ya wahal da wancan wanda a abokin wato haƙe nai ya wahal sai da abi nai to shi ko Allah zai wahalshe shi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace fa in tanaza'atum in kun kai jayaya fi in cikin wani al'amari farudduhu kuma shi ilallah zuwa ga Allah ku binciki alkur'ani mi Allah ya ce a yanke hukunci kuma kada a ce a'a kada a yi haka nan a inda Allah ya ce ga wanda ya ce a tsaishe ta daya haka nan a tsayi nan war rasuli ku koma zuwa ga annabi rahama alaihi salatu wassalamu ku yi hukunci wato ku mai da al'amari na zuwa gare shi in annabi da lokacin da yake da rai a tai a tambayo shi mi a hukunci sanda bai da rai a dibi hadisai ne duk wanda adda alhaki a bashi abi ne ya an kai haka nan an tsare sunan nan amma ya an ka ce abin son ba a tsare sunna ba kal ulama sai malamai suka ce ma'ana hu abin da ma'anar mai da al'amari zuwa ga Allah ilal kitabi zuwa ga alqur'ani wasu sunnati a suwa zuwa ga hadisi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce a cikin suratul nisa da har yanzu aya ta tamanin. man yuti'ir rasula duk wanda ya biyayya ga annabi yayi aiki irin wanda annabi yayi ya tsaya irin yadda annabi sallallahu um-, ya tsaye sai wa kad ata Allah to yawa Allah biyayya masoyan Allah na masoyan annabi ne tunda ya tsaya ga abin da shari'a ta to da shi da abin da annabi rahama alaihi salatu wassalam ya umarni da shi amma idan ka zan kana mai tsallake abin da annabi ya yi umarni da shi ko ya ce ayi wato ba kai da'a ga Allah ba kai da'a ga annabi ba Allah shi tsare mu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi wa innaka lallai kai latahadi wallahi kana shirye da duk wanda ya bi ka ko ya yi aiki irin wanda ka yi ko kuma ya yi amfani da magana da kan maganta kana shirye sheshi ila suraɗin zuwa ga tafarki mustaqimin wanda a daidai almuwasil il kenan mai sada suwa zuwa ga aljanna surata shura aya hamsin biyu wa ta'ala Allah kuma ya ce muna a cikin suratu nuri aya 63 فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم wato wa'anda ke saba ma umarni ne annabi rahama alaihi salatu salamu shina ba da umarni ana sabawa ko ana saba ma aikin da annabi ya yi ko magana da allah ya yi ko umarnin da ya yi to ma sabawa nan su yi sauna an tusibahun fitatun cewa in sun ka ci gaba da sabawar nan suna yin izgili dinan suna yin karan tsaye ga shari'a to fitina za ta same su aw yusibuhum azabun alim ko azaba mai raɗaɗi ta same su wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace a haƙin halin baiti wa zkurna kutuna ma yutla fi buyutikunna abin nan da ake karanta a cikin ɗakunan ku mai ayatul lahi na ayoyin ubangiji wal hikimatin da hikima kaga wal ayatu ayoyi fil babi a cikin wanga babi masu magana a kan cewa a tsare sunna annabin rahama alaihi salatu wasalamu a tsaya ga abin da shari'a ta tsaya ga rai kasirato suna da yawa kuma duk mai shishigi ga addini in ho yi addini awami ba addini ya shi kai ba don Allah bai yarda da shishigi ba annabin rahama alaihi salatu wasalamu kuma yi mai shishigi walakanci na gare shi wa hadisu a amma hadisai fal na farko an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu da Allah ƙara yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabin rahama alaihi salatu wasallamu ƙala ya ce uni ma taraktukum ya ce duk abin da kunka ga na ƙyale ku na bar ku da shi ba yi muku magana ta yi ba to ku banni kar ku tambaye ni ku kyale ɗai kakkuce ku da tambaya kuna dora tsokani tsokani ga addini abu kaza a ashiki abu kaza a ashiki bayan ba ko wajauta muku shi ba ba a ce ku yi shi ba ku ɗora tsokani tsokani cikin addini inna ma a halaka man kana qablakum kasaratu masailihim lallai waɗanda a gabanin ku bani isra'ilu sun halaka da yawa saboda yawan tambayoyi tambayen da suka da yin tsokani tsokane su ga addinin musulunci oh sai su ce abu kaza a ashiki a faɗa mu sai su ce su dai ba su wada fahimta ba a dai ƙara musu bayani akan abu kaza nan cikin tambaya sai su kuma tambaya ciki au shi izgili bayan mutum an riga an faɗa mai abu sai ce a shi wa gaskiya bai gamsu ba sai an mai bada bada kamar Allah da ya ce su yanke saniya inna Allah ya amurukum an tazbu buqaratan Allah na umurnin ku yanke saniya sai sun ka ce a mu yanke saniya kai Musa da Allah ka tambaye muna Allah shin wace irin saniya ta saboda shanu suna da yawa to shi faɗa mana wacce irin saniya ta an ka ce musu to ba tsohuwa ta ba kuma ba yariya ta ba ba ta noman shanu kuma sannan ba a ɗaukar ruwa da ita eh, sai suka ce a to a dai ƙara tambayi musu Allah shi dai musu bayani saboda gaskiya abin nan dai ya to musu da shubuha a dai musu bayani filla filla dai a gane dai sani ga gata dai dai a ta yanke ta sun kai tai ana ba su ansa sun kai tai ana ba su ansa kuma suna suna ana ba su ansa aiki na karo a kansu har sun ka cimma dai inda sun ka Allah ya taimake su sun ka yanke wannan saniya sannan sun kubuta amma kuma sakamakon wannan tambaya sun kai kuma aikin ya karu a kansu wakati lafuhum da sabawar da suka yi ala an biya ihin bisa ga annabawansu fa iza na haitukum in ni hade ku an shay'in ga abu fa buhu ku nisanci ka kuce ce to me yasa an ka ce mu bashi don haka ai muna bayani mu ba mu san dalilin da yasa an kace mu bar wanga abu saboda shi na yawa akwai wani abu ai muna bayani a'a in dai an kace ku bar abu ku bar shi wa ma amartukum duk abin na umurce ku in oh, wa iza amartukum in umurce ku bi amrin da wani al'amari fa atu minhu masadatun ku ku aikata shi iya iya gurgudu iyawaku matuƙa kokarin ku ku aikata shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hada hadisin a na biyu a cikin wanga babe amma kidan hadisi na 157 a cikin wanga littafi an abi na al albadi wato an karbo shi daga abu na jihar albadi bin sariyata shine albadi dan sariya radiyallahu anhu Allah kare da shi kala ya ce wa'azna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligatan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi mana wa'azi wa'azi wanda ya kai matuƙa wajilat min halqulubu zukata sun hirgita da wa'azin nan duk wanda annan zuciya ta hargita wa zarafat min hal ayunu kuma idanu sun hidda hawaye kowa ya yi kuka don kowa ganin shi kai akwai matsala fa sai muka ce ya rasulullahi ya manzo Allah ka annaha mau'izatu muwadda'in kai wanga wa'azi da kaka muna kamar wa'azin mai ban kwana da mutane to fa na mu dai don Allah kai muna wasiya ƙara sai ya ce usikum bi taqwallahi to ina muku wasiya da jin tsoron Allah abinda Allah ya ce ku aikata ku aikata shi abinda Allah ya ce ku bari ku bari wa sam'i ku zan ka saurara ga addini an ka faɗa muku an ka ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ko shugabanni sun ka ce ku aikata wani aiki na alkhairi ku zan ka saurare su wa ta'ati kuma ku yi biyayya gare su kada ku ce ko shugabannin ku ku dore musu ta'annuti kuna bace su wa in ta'amara alaikum abdun wato habashiyun ko da ko an nada an sa hizan sarki gare ku wani bawa Allah dan ƙasa habasha baƙar hwata wanda ba balarabe ba aka kawo shi an kace shi a shugaba gare ku to ku saurare kuma ku yi biyayya gare shi kar ku ce a'a tunda da bawa na ba a saurari ne wa innahu kuma wani lamarin yake annabi ya ce musu manyan eh, ishiminku duk wanda ya rayu daga cikin ku rayuwa ta ta tsawo ya samu shekaru masu dan dama dama fa sai ya ra'a ikhtilafan kathiran zai ga sabani da yawa ka ku ga cikinsu akwai wanda rayuwa ta yi tsawo ya ga saɓani da yawa an ka samu mutanen da ka ganin in sun kashe shugaba addini sun kashe addini misali ne tun lokacin abubakar an ka samu masu ridda an ka yaƙe su an ka taho lokacin umar an ka soke shi ko an ka taho lokacin aliyu shi ma zalika eh, lokacin usman shi ma zalika kashe shi an ka yi lokacin aliyu shi ma haka nan da dai hitattunu da sun kai ta faruwa a abokan rashin lahayi umar soke shi an kai da yuka ko da mashi yi masallaci aka kashe aliyu aka kashe osmanu duk wa'yan sun kashe su sun yi suna don halaka addini ka gani duka dai abinda annabi ya faɗa mun sun ganai sannan an ka taho daga baya an ka samu bidi'o'i sun ka na addini kamar murji'awa da ma'utazilawa da kawarijawa lokaci yi aka samu aka samu mutane da yawa sun kai ta kirkira abubuwa mara kyau cikin addini an ka samu mutane masu yawa sun kai ta kirkira wato abubuwa na wato cikin addini da bidiyo'i kuma shi dalilin samun bidiyoyi nan shi dalilin tsayawa malamai su yi aiki tukuru kamar fi da kuka ga ana hisuwa kamar motsa lawal hadisi kamar rubuta hadisi da sauransu duk samun bidiyoyi na don kan mutane su da mutane yasa malamai sun kai tsayin daka sun kai ta kirkiro abubuwan nan don su tace addini wanda addini tsatsa kamar su maliku su shafi'i su ahmadu bin hanbali su bukari su muslimu su ibn maja su abu dawuda duk kokarin da sun kai kenan don samun wa'annan bid'o'in kada yan bid'o'in na su da addini shi aikin da sun kai da ba su yi wannan aiki ba kaga da sai a cakuɗe ba ku iya gane abin ga sannan an kai tsaye an ka ɗebe abin da an wajibi da abin da an sunna da abin da an mustahabi saboda in wani lokaci ya kama ana iya cakuɗe shi duk gaba ɗaya a rashin adalci a lalata al'amarin a rikita mai karamin ilimi amma ka gani shi Allah ya taimake mu shi na annabi ya ce manya ishimin ishi duk wanda rayuwa ta ta tsawo cikin kusa baina fasa yara ikhtilafan kasiran zai zai ga sabani da yawa sai sun ce to ya rasulullahi yanzu idan an kace mu wannan lokaci na sabanin nan me ya kamata mu yi sai ya ce to ai kuna an mahi sani ga abin da ni aikata kuna an mahi sani ga abin da ni faɗa fa alaikum bi sunnati na hore ku da tsari sunnata ku rike ta duk abin da kun ga nayi ku rike shi kakwai da abin ga kakko yadda a ɓule ku bisa ta. wasu da su a rashidina kuma ku riƙe suna halifofin nan da ne bari ka gani an rashidina shiryayyu almahadi ne ba shirye suwa ko da annabi da suka ai ba a sa abakar ba a sa umar ba a sa usmanu ba a sa aliyu ba sai ya ce to a riƙe sunan nan ta khulafa rashidina a riƙe ta ko a zu alaiha bin wajizi kuma ku yi cizo ga sunan nan ku sa ku cize da zagayen ku ku rike ma'ana ka rike kakka yadda a sumbule ka bisa to wa iyakum kuma ina muku kashedi wa satin umur da abubuwan da wasu mutane suna kirkiro saboda ilimin su su rubuta wani abu don suna jin larabci su rubuta wasu littafai ko su kirkiro wani aiki cikin addini su ce ga wani aiki ai mai kyau na da sauransu wanda annabi bai basa bai ba su tabi ba su tabi tabi ina ba su ba bid'a kenan kamar yadda wasu ka cewa duk abinda da annabi bai ba bid'a ne to akwai abubuwan da annabin rahama alaihi salatu wasalamu bai yi ba amma sahabbai ne sun yi bai zama bid'a akwai abubuwan da yake sahabbai ba su yi ba amma tabi'ai sun yi bai zama bid'a akwai abubuwan da yake tabi'ai ba su yi ba amma tabi'u ne sun yi bai zama bid'a saboda me khairul quruni qarni kuma zamani yana iya tahowa da abubuwa wanda abin amma abinda abid'a wato ihdasu amri amri fi dini shi ya kuna min laysa minhu duk abin aka kirkiro cikin addini kama da addini bai za addini ba to wannan shine bid'a amma yanzu kamar mota kamar jirgin sama kamar gidaje kamar tuwahi wayannan duka rayuwa ta duniya sai ku abin ba wata bid'a ta ba alkhayla wal bigal wal hamira tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamuna kul ma harama zinata allahi allati akhraja ibadi wa tayyibatu min rizqi duk ba ga hana Allah ya faɗa muku ba yace doki da jaki da alfadari na yi su don ku hau ku yi kawa amma Allah ce na yi muku alkawari zan halitta muku wasu abubuwa waɗanda ba kuma san su ba daga baya za su tafi eh, ka gani tun da litar kabuha mm. kenan duk abin hawa ya shiga ciki wazinatan da kayan kawa sun shiga ciki ko mm. wa ku zinata kun inda kullu masjidin ku riki kawaku kawaku an kace to in an kace kawaku kana cewa a ai kawar da an kai shekara dubu biyu ita ta aka nuyi bai zinata kum kawaku ku can dauri mutanen dauri yana yawa akwai lokacin da fatu suka saga jiki yanzu sai ga tuha ko samu zinata kum ku kawaku yanzu in mutai ya sawo tuhayin wata sai a ce to bai da hankali kun ga bai kamata ya ba lalatu da kun ga bai da hankali a ce wallahi hankali wallahi bai da hankali don wallahi wata ta sawo <laughs> don haka mutane su yi adalci sannan Allah ya ce kulma akarje kulma harama zinata lahi lati a karjali ibadi wa dai batu mai riski shin wai kawar da Allah ya suwa gaba yi da kyawawan abubuwan dadi na dadi na zamani da za ku ci wai yasa ya ce muku haramun na eh Allah ya ce a ainan duniya ma takuta ai albarkacin ku na yasa haka hare sun ka samu wannan kawa sun ka samu wannan abincin amma in an ka ta lahira kuma za ta zan kuɗe za ku samu kuɗe za a mai sama abin ku saboda haka abinda abin da a cikin addini dai ya yi kamar shi za addini ba shi na ba an bincika annabi bai ba sahabbai ba su yi ba mm. tabi'ai ba su yi ba tabi'i tabi'un ba su yi ba mardudun sai a marshe shi don mi fa inna kulla bid'atin dalalatun duk bid'a ko mi kyau aiki in dai ba addini musulunci na bid'a ta to bata ta ko mm. to abinda muka faɗi dai Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure Allah shi tsallake muna ya ce annawajizu abin da aka nuna da jizu bi zali al-mu'jamata ko al al-anyabu hauru wakila al'adasu an kace dasa shi ku ciji ku riƙe Allah madaukakin sarki abin da muka je tsoro ga kasar mu Allah shi mu tsari madaukakin sarki Allah kai ne mafi sani ga bukatotin bayi mu da annan muna karatun ga waɗanda aka saurari Allah ka san bukatun mu na alkhairi ka biya mu su ka kare mu da dukkan bala'i alhamdulillah allazi bi ni'matihi musalihatu دعاء يا رح راهمين يا رح راهمين يا رب العالمين سبوبين كما هي أكيا وحنسونين كما يا حكامنا سبوبين كما يا صليكين